Tsaka mai wuya. Yanda kashe-kashen ya yawa a rana ɗaya ce an kashe mutum tamanin a guri ɗaya an kashe mutum casa'in a guri ɗaya an kashe soja ashirin a guri ɗaya an kashe mutum arba'in a gari guda an kone gari ka, to dole hankalin duk ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya tashi sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura suna yaƙi inda ma ba bai kamata ba a sa soja an sa su saboda rashin tsaro. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shirin na yau ya yi babban kamu domin ɗaya daga cikin masu tattauna a cikin wannan shirin a wannan muhawarar ta yau da za a yi shine Nastura Ashiru Sharif sanannen kusar kungiyoyin matasan nan na arewacin Najeriya wanda kamar da na tabbata da yawan kusan san cewa an cafke shi kwanan baya bayan da aka ce shi ya wato ya taka wata rawa a cikin zanga-zanga da aka yi a katsina Uban shi kuma muna tare da barista Aliyu Abdullahi ɗaya daga cikin hadiman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda yake musu hidima dangane da wayar kan jama'a. Ba tare da ɓata lokaci bari in gabatar da shirin nan ko kuma ya hannun tashi kacokan ga hannun wakilinmu na Abuja Hassan mai na Kaina domin ya ɗauke shi daga nan. Hassan Basmillah. Alhaji Ashir Sharif a cikin minti biyu duba da matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya. gamayyar ƙungiyoyinku na arewacin najeriya kun kira tare manema labarai a nan abuja ƙasa da awa 44 kuma kuka fitar da shirin jerin zanga-zanga na lumana a wasu daga cikin jihohin arewa farawa da katsina bayan da kuka aiwatar da wannan zanga-zanga ta lumana a jihar katsina rahotanni sun nuna cewar jami'an tsaro sun kama ka yanzu kuma ga kawo mu a cikin minti biyu me ya faru to bayan mun gama zanga-zangar nan cikin lumana wacce hashi kwamishinan 'yan sanda ya tabbatar da a jawabansa cewar wannan zanga-zanga an yi ta cikin lumana sai shi kwamishinan 'yan sanda sai yake cewa da ni wato babban spaitan 'yan sandan najeriya ya ce da allah yana so ya ganni sai na ce to ba damuwa daga nan na baro katsina sai na to abuja sai haɗo ni da rikiyar 'yan sanda ya ce na ganin saboda yadda garuruwan hanyoyi namu suke garan tafi da jami'an tsaro su bani shikenan muka zo da muka zo sai aka kani nan for CID headquarters shine sai suka ce suna tuhuma ta da abu biyu wato yin zanga-zanga ba tare da na an bani izinin in yi ba na biyunsu suka ce suna tuhuma ta da mai da martani mai kaushi ga mai magana da yawan shugaban kasa femi adesina sakamakon kalaman da ya akan Profesa Ango Abdullahi na mai masa da martani wannan shine abin da ya faru suka ce suna tambaya sanani kuma na bada bahasi na daban-daban. Barista Aliyu Abdullahi yanzu muna cikin tsarin demokuraɗiyya ne kuma ka ji abin da shi Nastura Ashir Shirif ya yi bayani yanzu yanzu nan dangane da abin da ya faru a Katsina. Kai lauya ne kuma jami'in gwamnati. Menene laifi a cikin abin da suka yi? Ah, to barkanmu dai da warhaka Malam Hassan da kuma Malam Nastura da kuma masu sauraronmu. Um, ka san mafi yawancin lokaci in ka ji ta mangare guda mu a koyar namu wato horarwarmu ta lauyoyi ba mu tashi mu yanki cewa wannan daga jin bangare daya mun gamsu da bayaninka ko kai ne kake da gaskiya ba tare da mun ji ɗaya ɓangaren ba kamar yanzu a ce da a ce akwai ɓangaren police wanda suka gayyace shi sai mu ji in yadda ya faɗa haka abin da yake sannan ne za mu ba da namu ba'asin ko namu ra'ayin abin da muke tunanin waye yake da gaskiya ko kuwa waye ne bai da gaskiya su amma yanzu haka ba zan iya kasancewa ba a hukumar ɗan sanda sun yi rashin gaskiya ko sun danna haƙƙin shi ana ganin kamar ai gwamnatin najeriya ne mata sa kama shi gwamnatin ku kenan eh to kaji amma ya shi da kanshi ya ga maka yace inspector general na 'yan sanda ya sa a shi ko ba ka ba gwamnati na da faɗi gwamnati na da girma wala ko majalisar dokoki gwamnati ce kotu da kotun koli zuwa ƙasa gwamnati ce nasura ashiru sharif ku takamaimai idan muka duba wannan zanga-zanga taku menene abin da ke cin kutuwa ƙwarya ne har kuka wannan zanga-zanga din to abin da ya dame mu shine duk mutumin da ke kasar nan ya san dalilin da ya sa aka kawo gwamnatin nan ta apc karkashin jagorancin muhammadu buhari shine a wancan lokaci akwai taɓarɓarewar tsaro musamman a kudu maso gabashin arewa maso gabashin najeriya wato mai maiduguri adamawa da kuma wasu bangarori a northwest dai wanda abin bai kai kama can ba saboda haka mutane hankalinsu kab ya tafi akan cewa suna sa ran buhari ya zo shugaban kasa ya kawo musu karshen tsaro ya kawo musu karshen harkokin taɓarɓarar tsaro sai gashi daga boko haram din sai gashi an samu ƙarin wasu rassa guda uku na wasu laifuffukan wanda suka zo suka tada kuma hankalin mutane maganar kamarin wato masu fashin shanu masu kwace shanu da dabbobin mutane sannan sai ga kuma 'yan ta'adda wannan 'yan bindiga daɗi wanda suke shigowa ƙauyuka garuruwa su kashe mutane su ƙone garuruwansu ma kama rasa me suke so me suke nema sannan kuma sai ga waɗannan masu kidnapping aka dinga ɗaukar mutane ta ko ina ba wata hanya da za ka bi ka ce kana da nutsuwa saboda haka sai mutane suke nan abin nan yana gaba yake yi to abin da ya harzuka mutane daga kwana arba'in baya zuwa yanzu yanda kashe-kashen ya yawa a rana ɗaya ce an kashe mutum tamanin a guri ɗaya an kashe mutum casa'in a guri ɗaya an kashe soja ashirin a guri ɗaya an kashe mutum arba'in a gari guda an kone gari kaza to dole hankalin duk ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya tashi kamar yadda mun san su kansu gwamnatocin hankalinsu zai tashi to amma sai muka kasa gano me ita gwamnatin take so da kullum abin ya faru ko dai su ce Allah wadai sun Allah wadai da wannan abun ko dai su ce koma waye suka wannan sai an hore sai an binciko su an gamo su ko kuma a ce shugaban kasa ya shiga wani mitin na musamman da jami'an tsaro shekara biyar kullum a ce an shiga mitin mitin din hayyo bai kare ba kuma bai yi kawo wani matsala ba barista ali abdullahi <clears throat> nastura ashiru shirif ya yi tambaya a cikin bayanin da yi ya ce suna son su san me gwamnati take yi domin shawo kan wannan matsalar tsaro da ya dabaibe arewacin najeriya me ake a kai to allah <laughs> ina fata za ka ɗan bani lokaci kaɗan saboda wato abin in ka bincika dole mu koma baya aka ce waiwaye don tafiya za ka duba ka ga wani irin ya yanayin kasar aka samu kasar a lokacin da shugaba muhammadu buhari ya hau mulki a shekarar 2015 ni dan arewa maso gabashin ƙasar nan ne a kuma na san mutane da yawa da suke daga arewa maso gabashin ƙasar nan musu irin fama da muka yi da rashin tsaro a borno adamawa kamar yadda ya faɗa amma abin da bai faɗa ba irin yadda rashin tsaron ya yawaita a wannan lokacin kafin shugaba buhari ya zo ya magance kusan kashi 80 a cikin kashi 100 irin rashin tsaron da ya addabi a bangaren arewacin arewa arewa maso gabar akwai lokacin da boko haram sai da suka sa tutar su a local government guda 17 a ƙasar nan a yau haka babu wani territory to babu wani territory na nigeria wani bangare na nigeria da Boko Haram suka suka kame mun san a lokacin nan da ba a iya zuwa ba mu iya zuwa garinmu mun san cewa boko haram da ta fara bambin da ta tabo har arewa maso yamma kano kaduna har nan abuja an yi bombing in yanya so biyu tashan eh, yanya an yi bombing madalla an yi bombing ofishin majalisar ɗinkin duniya a nan abuja ya rage zuwa kaɗan ne da za ka ji boko har sun fara zuwa ƙasashen kudu da sauransu da kuma ka ankara sun mamaye ƙasar da ma ba ma najeriya da an ci gaba da gwamnatin jonathan ina gaya maka da gaba mu mun dawo refugees a ƙasar nan mun ga mun hango abin an riga an hango ko su ƙasashen amurka da sauransu da nahiyar turawa sun hango sun san me zai faru saboda haka idan aka ce gwamnati shugaba muhammadu buhari ba ta yi ƙoƙari ba a kan yaƙi da rashin tsaro ba a yi wa shugaba muhammadu buhari adalci ba da kuma gwamnati shi yasa na ce ya kamata ana tafe ana waiwaye ana kuma tuna baya na ɗaya kenan na biyu sabbe-sabbin rashin tsaro ko salon rashin tsaro da muka da suka fito daga bayan nan ko ta jinjina wa mutane sai kuma a yi mitin kenan yana ganin kamar shi kenan amma wannan ba gaskiya ne gaskiyar lamarin shine sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura suna yaƙi inda ma bai kamata ba a sa soja an sa su saboda me saboda rashin tsaro amma ina so kuma shi nasura ya san wani abu da sauran jama'an najeriya tsaro aikin tsaro magance tsaro ko rashin tsaro ba aikin gwamnati kaɗai ba ne duk da ita gwamnati primary objective ɗinta ne an zaɓe ta don ta yi haka ne ta kare mutane amma abu ne da ya shafi kowa da ni da kai da kowa saboda masu kawo mana barazana akan harkar da ya shafi lafiyarmu da tsaronmu daga ina suke fitowa ai ba aljanu bane mutane ne a cikin mu suke mun san su mun san kuma daga ina suke yan uwanmu ne ƴaƴanmu ne jikokinmu ne neighbors ɗinmu ne makwabtanmu ne saboda haka me yasa mutane ba su ba wa jami'an tsaro haɗin kan da za a ga an magance waɗannan salon sabbin salon rashin tsaro da ya addabi arewacin ƙasar nan gaishe ku malamai mu da kokari. To a nan za mu tsaya yanzu sai Allah ya kai mu shiri na gaba lokacin da za mu mu ci gaba da tattaunawa inda kuma ɗaya daga cikin hukumance wasu daga cikin abubuwan da za mu ku ji an tabo a wannan shiri din shine zargin da su suke cewa duk wato ƙorafe-ƙorafen da ake ji musamman kuma da maganganun da ƙungiyoyin sojoji suka yi na cewa suna samun nasara kan 'yan ta'adda akan takarda ne kawai. sannan kuma akwai zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin su kansu kungiyoyin tsaron na najeriya musamman yadda ake jin wato wasu sojoji suna korafi kan kayan aiki da sauransu to muna fata za ku kasance tare da mu a shirin mana gaba yanzu a madadin su bakin namu wato shi nasura ashiru sharif da kuma barista aliyu abdullahi musamman da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kanani ne Aliyu Mustapha Sokoto a nan Washington DC sai mun damu ku a mako mai zuwa huta lafiya.